da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai, tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinmu Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya.